Ah, ah, a wani ke tambaya ce a tsada ne ta ne a kan hukuncin yin taimama a cikin jirgi domin dai shi da maru masu bayani a kan taimama da abin da nufin al'ƙur'ani, da hadisin kristan maru ma ba a taimama cikin jirgi ko jirgi bai da kasa jirgi bai zuwa wani sai ba a taimama sai da tuki ko kuma wa da take fata abinda Allah ya ce fata ya umu sakinan da yiba wuce ya ma ga wuri wuri da tsaki ta ga jiki ba wuri bane abinda take wuri wa da ma da Allah ya da rai duk abinda ake daga doron kasa shi aka ce ma shi aka ce ma wuri da da wurin nan su daki ko rere ne ko lata ne ko kokari ne ko ruwa ne ko kankara ne ko tare sunna duk wannan shi aka ce ma wuri duk abinda ba wannan ba wuri bane don haka ba a jin ma shi sai dai kawai ka hau gida a wajen musu rucen wa mana yabi da ma'a wala mutane ma Ba arwa atu aswali yuki da masaba yutali wa yadi akas ma qala malikul wa azwa ya yadi wa ada wa ta saboda kake da shi da yake in ka tsoyi tsoyi da shi sai kai adabi haka nan babu taimama babu wurin arwala ko sannan kuma mutum da al'ura

kira da ittisali da kasa akwai ittisali da kasa ko amma da jiwa ittisali da kasa don haka ake ba tana nan kasa me an take wa a abadan man salla ala wanda ya salla saman ɗakin kaba shi bai salla ta har abada to shi ne ma ya mutum ya tura kwarai bayan ga ko ba ku ittisali menene hukuncin biyar sallah wasan ainihin masu arwala ga mai kemama to in ya kasance cikin masu arwala na kuma daga ya bayan sallah ga jima ga bayan sallah maburuki na masu arwala su ne ke mama sallah shi da yakan yi mutar da hadisi ya zuna abdullahi na abbas ko ya shugaba shugabacin tare da yawa ko ba su sai zamanin su ba babu kura yawa zuwa da ƙarfin muhammita don haka wani yanzu don uzu ya kama sai a gawo mai tura mai wanda ke ina su da shi ba da sallah don haka na aikin da kyan farkon musulunci har yara na su ba da sallah ko amma da baya da ya kasance an ka samu ƙoramu sai kasance ba a ba da sallah yaro ya ba da sallah sai babba amma farko saboda ƙarfin masu harda ya kasance har yara su ba da sallah amma da baya sai mu zo sallah ta bakin umma na ta hanyar ko wanda ya kasance mafi mafi kyawun mutane ga su ba da sallah wa an kawo wanda amini ce su sai ba ba su ce to an kawo za a gabatar da a kan akarabu za a gabatar da an kawo a kan akarabu da shi kuma Allah ke umurna akarabu wanda shi su tsira a shi ba da sallah duk dai ana magana cikin farkon mutunci ya umurna Ko kuma mutunci a yi ba nan lokacin da mun zuke ba da ba mutane ta samu karatu nan a kafa aka jibe shi ba da sallah saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta habbai muru a babakar yin fadi da bin nan ku hori a wakar ga mutane sallah a wakar ki akarar koli ba ki akarar koli ba wa akarar koli ko ban yuru sale to da sauran sahabbai wanda ya kasance su hannu su aiki zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam babu da ke kama koli amma da da ake wata zai shigo a ba mukan bari da jimani a sai ke nan ka gana na karfi wato fari sai jimani ya ummul a ya ummul tsoma a tsara umu a shi na ana nufi ya ummul tsoma a tsara umu farkon musulunci amma nan ya rukun abin da ake cewa ya ummul tsoma a tsara umu wanda an mai kisa da ikon shi gaba da sallah saboda ga aukar abin da ya sa an kashe nan manzo mawatan sahabbai sun ce hakika gaba ɗaya sabon sahabar da abubakar ba wanda ya shi ya yi kowa sanin addinin musulunci ya yi kowa sanin manufan sallallahu alaihi wasallam don haka idan aka samu sabani aka tambaye abubakar ya faɗi magana a cikin sai mutum Allah shi ya fi daidai da hankali an yi haka